wasu alamun damuwa na jinjirai ga iyaye da masu kula da su yawancin jinjirai na girma ba tare da fuskantar matsala ba amma wasu lokuta jinjirai kan yi rashin lafiya kuma ba za a gano hakan ba za su iya yin rashin lafiya cikin 'yan lokaci musamman cikin 'yan kwanakinsu na haihuwa wannan bidiyon zai nuna mana wasu alamu goma da ya kamata mu sa hankali idan jinjirinki ya bayyana waɗannan alamu maza ki tafi da shi gurin kiwon lafiya ko safe ne ko dare ne hakan zai ceci jinjirin alama na farko rashin cin abinci jinjiri mai rashin lafiya zai tsose ruwan mamma kaɗan ko ma kwata-kwata ba zai bude idanuwansa ba idan aka sa masa mama koma ba zai nuna alamun yunwa ba ba zai jima ba idan ya tashi daga barci ba domin ya sha ruwan mama koma ba zai tashi daga barci ba ya ci abinci ba ga jinjiri mai koshin lafiya yana sane da komai kuma yana tsotson mama yadda ya kamata. rashin isasshen lafiya ce alama ta biyu jinjirai dai na shan barci da zaran an haife su amma za su farka su ci abinci cikin sa'o'i kuma suna tare da jikinsu da zaran sun farka jinjiri mai rashin isasshen koshin lafiya zai zamanto kamar mai jin barci a ko da yaushe zai rinka barci kuma zai ta barci idan ana shayar da shi tayar da shi tare da taɓa hannunki ɗan taɓa kafarsa ki lura cewar jinjirin da ba shi da koshin lafiya babu sauki gurin farkar da shi daga bacci a nan ga dai jinjiri mai koshin lafiya yana barci da muka yi kokarin farkar da shi kawai taɓe muka yi ya yi motsi ta motsa jikinsa da makuka sai ya farka jinjiri mai rashin koshin lafiya baya farkawa da wannan motsin alama na uku shine kaduwar jiki kaduwar jiki kuma motsi da bai dace ba ba abu ne da za a iya ganewa kai tsaye ba za ka ga ya kura idanuwarsa kan abu ɗaya babu ga idanuwarsa ko ma motsi da harshensa kaduwar jinjiri na da cin rai sosai ga wannan yaro za ku ga cewar ya rike kafafunsa tare da kaduwar hannayensa alama ta hudu shine sanyi duba zafin jikin yaro da naki idan kafafun jinjirin suna da sanyi to kenan ba shi da lafiya a gurguje a bari ya ji dumi, ta ajiye shi a dunkule shi kan tumbin mahaifiyarsa tare da rufe shi da kuntu. jinjirin zai yi ɗumi amma idan har yana fama da sanyi to kenan alama ce alama na biyar shine zafin jiki jikin jinjiri zai yi zafi idan kika kwatanta da naki za ki ji zafin bakin shi a yayin da kike shayar da shi jiki da husarsa za su yi jan gaske a dai cire masa riga domin ya yi sanyi alama na shida shine matsalar huci idan jinjirin na huci da sauri ko kuma kirjinsa da tumbinsa na kaɗuwa? kenan yana fuskantar matsalar huci ga jinjiri mai huci yadda ya kamata kirjinsa na motsi yadda ya dace kwatanta jinjirin nan da wancan ga yadda suke huci ga dai wani jinjiri mai fama da huci wannan jinjirin na huci da sauri idan kika duba za ki ga a yayin da yake huci kirjinsa na faduwa ciki kuma tumbinsa na hurowa alama na bakwai shine cutar jaundice za ki ga launin jinjirinki ya canza kala zuwa ruwan kwai. ki sa hankali launin ruwan kwan tare da fita da jinjirin zuwa waje sai ki matsa tafin kafarsa a nan mun duba kafar yaro da ba shi da cutar jaundice da ma wanda ke fama da jaundice idan kika ga ruwan kwai a tafin kafar wannan alama ce alama na takwas shine cibiyar ta yi ja wani ruwa zai fito a karkashin cibiyar wannan alama ce ta farko na nuna cewar akwai matsala zai iya zama babban matsala zai iya yaduwa zuwa sauran wuraren kuma cibiyar zai kumbura tare da fitar da ruwa ga kuma, warin gaske tumbin jinjirin zai kumbura alama na tara shine kazuwar jiki kumburi mai ɗauke da ruwan kwai zai zubo barkatai kumburin zai iya yaduwa ga sauran jikin jinjirin kuma ya ƙara girma wasu alamun kuma su ne rashin shan ruwan mama da kyau alama na goma shine kumburin idanuwa idan idanuwa suka kamu da cururuta za su kumbura sannan su yi ja tare da fitar da ruwa idan ya yi kamari zai kai jinjirin rashin iya buɗe idanuwarsa sabili da kumburi da kuma ruwan idan kika ga waɗannan alamu a gurguje ki tafi da jinjirin zuwa asibiti ko safe ne ko dare ne ki ci gaba da shayar da shi tare da lullube shi a yayin da kuke hanyar zuwa tuna fa jinjirai za su iya rashin lafiya ki tuna da alamu guda goma rashin cin abinci rashin koshin lafiya kaduwar jiki fama da sanyi fama da zafi matsalar huci fata mai launin nuna ruwan kwai cutar cibiya ƙazuwa ko ma ido idan har jinjirinki na ɗauke da waɗannan alamu a gurguje ku nufi gurin kula da lafiyar jiki ko da safe ne ko dare ne samun kulawa da sauri kan ceto rain jinjiri